Halima. Ɗanka daɗe. Ka ce haka wannan al'amari ya faru. Fi sabilin lahi ranka daɗe ba zai yiwu a ce mu zuba wa mutanen nan idanu ba. A gari, ubansu shaiɗan, ɗan Ibritu? Gaskiya ne. Eh? Haka ne, amma dole haƙuri za mu yi ta yi a kan wannan abubuwa da suke faruwa. amma ba wai abu ne wanda kawai za mu zura idanu a ce ba mu san me ya kamata mu ba gaskiya ne kuma ina so in yaba muku wajen kokarin da kuke yi na kin daukan mataki da hannu, da abin da ya taso kuna zuwa mu haɗu mu tattauna mu gaya za a yi a gudu tare da yana tare lamarin wannan yaro ba ku kuka ɗaya dama ba hadda ni kaina nan amma ranka daɗe ni fa na kusan ɗaukar mataki da hannuna ba zai yi a ce matsayacin yaro irin wannan annamimin yaro shaidani ubansa shaidan shi ifritu wannan haka yake ma gani idan ku ne abin da ya mun a cikin garin nan muna gani ja irin yaro na bishi na kasa kama shi na tura a kamo shi ya kamuwa da ya zo hannuna da ni ma na nuna masa ni ma dan yaye ne kuma jika mai shayi wallahi to in banda abin liman idan irin ku a cikin al'umma ba su yi haƙuri ba to waye kuma ya rage ai ku ne ya kamata dama ku ba aka ce malamai magada annabawa wannan haka yake saboda haka kuma kagan ku ne ya kamata a ce mun yi koyi a tare da ku saboda haka Allah maliman a yi haƙuri ai komai dan haƙuri ne saboda haka ina da ya gaya muku mu ci gaba da haƙuri duk abin da ka sani shi ita ƙarya ramunta ƙwararre ne yau kuma nan gaba kaɗan mu mun sani irin wannan haƙurin da muke ba za mu wakunta ba ranka daɗe mu irin mu muna yin haƙuri amma idan haƙurin mu ya ƙure fa sai dai mu koma kan buzu wannan wallahi mu la'anci mutum Allah eh yaro haka kawai kowa ya kawo gero gida amma ni yaro ya shuka mun maiwa a fa naman daji ho babu tsoho ran kai dade duk naman da ka kamo a daji wallahi sabo ne yawa mutun da ma eh. liman ya fusata da Allah bai a duba wannan al'amari ina liman ran kai ko babu komai in ma ba a kalli baban yaran nan ba to a kalli irin zaman da muka yi da kakannin su mun zauna zaman lafiya saboda haka kar a yi saurin fusata ina wakilin fada gannan ranka ya daɗe gannan abinda nake so da ku eh. ku ci gaba da sa idanu a cikin garin nan tabbas muna nan muna bin shi lungu da sako duk inda yake shiga mun sani a sa ido duk shigantakar da yake yi eh. ai bayan malamai ne wannan haka ne kyale mutum kawai muke mai shiru mai gum mu rabu da mutum wallahi tallahi tsakar dare za mu ladabtar da mutum tsakar dare mu kuma idan abin nan ya zo hannu akwai shiri da muke eh akwai shiri da ake kenan abin ne bai zo ba tukun alhamdulillah eh, amma abin ya zo kowa zai gani maganin biri ai aka ce karan maguzawa wannan haka yake ranka dade zance zance ne amma wanda ya fi alkhairi a cikin zance shine wanda aka yi wa annabi salati salati goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين الله كمان ما غن wannan shida kai kai kar ka shiga mai yana ina to wane ne danyaye danyaye yana bacci yana bacci eh ha ba me yasa kai kuka wai shikenan dai shikenan wannan yaron shine ta kuka duk wanda ya kwaso sharar sa kansa zai kansa sai jujinsa sai ya zuba a kansa yaron yanzu nan ya zubar min daga na aiki yaro ya zubar min da gari ya to kuma har ka ce mai yana bacci dan yayin ne zo maka da dan yayan kuma na zo ne ko a gaban ka zan iya daukar mataki akan sa dan haka yanzu in biya na zaka ka biya ni nawa ne ka kwano uku ne kafin na sanin kuma kuɗin masara to to to je aka kamun can duk tsiyari ai ina da mazo biya a ciki a mun a cira a ciki a mu. kawowa shi ma in sashi da kaka alquran akwai akwai canji na a wurinka akwai yar hamsin ko akwai mazo biya ta a wurinka Azabi? Ya an gama abincin? Ya kusan na baba har yanzu dan yaye bai ka shirin nan ba. Dan yaye bai ka gishiri ba? Kudin kwano guda fa na baki fa. Na ce a sa auno muku kwano guda. Ta riga dan diba kina an yayyafawa don mu huta da wannan ɗiɗiɗi. Kaki. A to ai abinci ai ba zai ciwu ba in ba gishiri. ya ce zo ki siyo koda ne ɗan goma ne ki siyo min na ga goma ba a siyo min mm, abinci ba wane ne ne mai kai eh, ga shashasha dole ruwan me zaka je maka da dole ruwan to ga shashasha kai amma dalla me haka ina gishirin ne can garin gudu na je na zuba a cikin kallon mai shayi Gishirin? Yi. Kwano guda? Kuma canjin ban karɓo ba. Ai za a sha shayi da galmi bana a garin nan. Alƙuran. Kallon ne shayi. Tunda dai Allah ya raba su lafiya kawo goma. Yamma za su an so na goma sai in an waɗansa samu waɗan ɗan abin nan. Eh. Allah ka rika shigowa a hankali zo Allah. ka rika shigowa a hankali na ai sai ka furgita na na na zaci an fara ne dan Allah ka je ka siyo min gani a baya maza ka ta dauki tsawa giya ko ba gishirin ne